sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirinmu na yau lahadi ta ƙarshe a watan Yuli shekara ta 2023 da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku kuma kamar yadda kuka sani yau ma za mu jingine shirye-shiryen da muka saba gabatarwa don kawo muku rahotanni da fashin baki kan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar. kama daga tarihin juyin mulki a jamhuriyar ta Nijar. Tun bayan dai samun 'yancin kanta a shekarar 1960 jamhuriyar ta Nijar ta fuskanci juye-juyen mulki har guda biyar. da tarihin shugaban juyin mulkin. Juyin mulkin da ya haifar da faduwar gwamnatin Muhammad Bazoum a ranar 26 ga watan Yulin 2023 wani al'amari ne da ke fayyace targaɗen demokradiyya a yankin Afirka ta yamma. Har ya zuwa yunkurin da kasashen duniya da suka hada da kungiyar ECOWAS suke yi na maido da mulkin. Har kullum in an ce sai an yi juyin mulki sai dai a za ta tashi tana ta kai da kawowa ba ta iya maganin abin da zai hana a yi mulkin. Amma kafin mu kai ga haka na sanyina ya duniya ta waye gari. ku jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. A yau Lahadi ake sa ran shugabannin kasashen kungiyar raya yammacin Afirka ta ECOWAS ko yawo za su gudanar da wani taro na musamman a Abuja babban birnin Najeriya domin tattaunawa kan matakin da kungiyar ta sha alwashin ɗauka kan sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar. Ita ko kungiyar kasashen Afirka ta AU a taron ta na Majalisar Tsaro da Zaman Lafiya a ranar Juma'a ta ba da wa'adin kwanaki goma sha biyar ga sojojin da su gaggauta komawa barikokinsu tare kuma da dawo da halattacciyar gwamnati a ƙasar. Kungiyar ta AU ta ce rashin sakin bazum a cikin wa'adin da ta shata zai iya haifar da ɗaukar tsauraran matakai kan masu juyin mulkin a nata bangare kuma amurka ta gargadi sojojin na nijar da suka kwace mulki da cewa duk wani tallafi da amurkar ke baiwa kasar zai tsaya har sai an saki bazun muhammad an kuma mayar da shi kan mukaminsa kasar saudi arabia na shirin karbar bakuncin wani taron tattaunawa kan ukraine a birnin jidda a ranakun biyar da shida ga watan agusta mai kamawa taron zai sami halartar jami'an kasashe kusan talatin na yammaci da wakilansu ciki har da india da brazil da indonesia da masar da mexico da chile da kuma zambia jami'an ukraine da na kasashen yammaci na fatar taron tattaunawar wanda ya ware rasha zai kai ga samun goyon bayan kasa da kasa na bai daya ga muradun zaman lafiya na ukraine kamar yadda jaridar wall street journal ta ruwaito. a bangare ɗaya kuma sojojin rundunar wagner na rasha kimanin 100 ne suka matsa kusa da kan iyakar ƙasar poland a cewar prime minister kasar ta poland matthews morawiecki a jiya asabar poland ɗaya daga cikin ƙasashen ƙungiyar ƙawance ta nato tana bayyana bacin rai kan cewa ta da wani rikici akan iyakarta kan iya faɗaɗa yakin zuwa cikin ƙasarta. ta dubun dubatar isra'ilawa ne suka mamaye tituna jiya asabar domin zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati na ci gaba da tsarinta na yin garan bawul ga bangaren shari'a duk kuwa da kalubalen da ya fuskanta masu zanga-zangar da ke daga tutocin isra'ila sun yi jerin gwano a tel aviv cibiyar kasuwancin kasar suna ci gaba da gudanar da zanga-zangar adawa da matakan prime minister benjamin netanyahu har yanzu muna son kasar nan kuma muna kokarin gyara dukkan matsalolinta in ji mawakin fim ite amram tun daga birnin haifa da ke arewacin kasar zuwa elat da ke kan tekun bahar maliya To kada yi nisa nan gaba kaɗan Murtala zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda hankali ya karkata kan juyin mulkin da sojoji suka yi da shugabannin ƙasashen duniya ke ci gaba da kushewa yayin da ƙungiyar ECOWAS take shirin gudanar da taron gaggawa a birnin tarayya Abuja. domin neman mafita. To wannan dai ba shi ne karon farko da aka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar ba, ba kuma shi ne na farko da aka nemi kau da bazum daga karagar mulki ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mu Yusuf Abdullahi ya haɗa mana. Tun bayan dai samun 'yancin kanta a shekarar 1960, jamhuriyar ta Nijar ta fuskanci juye-juyen mulki har guda biyar. Shugaban ƙasar na farko da ya fara fuskantar juyin mulkin shine marigayi Jori Hamani. wanda laftana kanar a wannan lokaci margayi sai nukunce hambare a ranar 15 ga watan afrilu na shekarar 1974 wanda shi ma sha fuskantar yunkurin juyin mulki akalla uku wato a shekarar 1975 da shekarar 1976 da kuma shekarar 1983 kafin ya rasu a ranar goma ga watan Nuwamba na shekarar 1987 wanda da bisani ne manyan sojojin jamhuriyar Nijar suka maye sa da margayi janar Ali Shebu shugaban hafsan sojojin Nijar a wannan lokacin. A shekarar 1991 ne aka samu gudanar da babban taron muhawara na 'yan ƙasa da ake kira Conference National wanda ya baiwa jamhuriyar Nijar damar kafa mulkin demokradiyya ta hanyar samun jam'iyyun siyasa barkatai hakan ya baiwa muhammad usman damar kasancewa shugaban ƙasar nijar a shekarar 1993 wanda bayan mulkin shekaru uku kacal margayi kanar ibrahim bare mai nasara ya hambare shi wato a ranar 27 ga watan janairu na shekarar 1996 wanda shi ma margayi dauda malam wanke shugaban rundunar dogara fadar shugaban kasa hambare a ranar 9 ga watan afrilu na shekarar 1999 margayi dauda malam wanke ya amince ya mika mulki ga farar bayan ya kammala sa na rikon ƙwarya na tsawon watanni tara. hakan ya baiwa marigayi tanja mamadu kasancewa shugaban ƙasar nijar a ranar 24 ga watan nuwamba na shekarar 1999 wanda shi ma janar salu jubo ya hambare a ranar 18 ga watan fabrairu na shekarar 2010 bayan yunkurinsa na tazarci hakan shi ya baiwa isufu mamadu shugaban jam'iyyar pnds tarayya kasancewa kan karagar mulki bayan zaben shekarar 2011 wanda bayan ya kammala wa'adin mulkinsa na biyu kamar yadda kundin tsarin mulkin jamhuriyar Nijar ya bayyana ya shirya zaben da ya baiwa Mohamed Bazoum kasancewa shugaban kasa a shekarar 2021 wanda shi ma ana gab da rantsar da shi a matsayin sabon shugaban kasar Nijar aka samu wani yunkurin juyin mulki wanda rundunar dogaran fadar shugaban kasa ta murkushe juyin mulkin baya bayan nan da aka samu a jamhuriyar Nijar shine na ranar Laraba 26 ga wannan wata na Yuli shekarar 2023 wanda jana abdurrahman chani ya jagoranta shugaban rundunar dogarawan fadar shugaban kasa yanzu dai ana iya cewa jamhuriyar nijar ta yi kaurin suna wajen juye-juyen mulki a nafiyar afirka musamman ma a yammacin afirka to ko waɗanne dalilai ne ke kawo yawaitar juye-juyen mulki a jamhuriyar ta nijar Muhammad Bashar mai fashin bakin al'umuran yau da kullun ne a jamhuriyar ta Nijar. Rashin mulki na adalci yana cikin eh, dalilai eh, kwakwarai wanda suke sa a yi juyin mulki saboda kamar yadda ka sani eh, da demokrasiya ta zo afirka eh, an kwatanta an yi zaɓe da komi mai a kaɗan-kaɗan duk sai abin ya zama shirme sai ka ga ana zaɓe wanda mutane ba su da shi ba wanda a zahiri kana gani wanda ke da ƙarfi shine yake ɗaukar mulki su yawancin masu mulki har da ana cewa na demokrasiya ne na wajen neman toya haƙƙin al'umma. Wato 'yan siyasa. Eh, su 'yan siyasa. In suka zo da sun kama wuri sai su ce duk wa'annan eh, eh, wato inci wanda dokokin mulkin ƙasa suka ba 'yan ƙasa su kare yaucinsu sai su ce sun soke su. Ba a jerin gwano ba a bayyana wani ra'ayi wanda ba ya daidai da manuwar gwamnati da ka bayyana su to ka samu matsala ko ta shari'a ko ko matsala ta wajen aikinka ko ko matsala ma ta rayuwa ta yau da kullum to wannan abubuwan yana sa eh, yawancin lokaci su sojojin su samu hujja wadda cewa su hamfalar da shi ikon wanda yake tahiya. To koya makomar mulkin demokuraɗiyya a jamhuriyar Nijar idan aka yi la'akari da irin matsalolin da mulkin na demokuraɗiyya ke cin karo da su? Aisani ma mamba ne a wata kungiyar farar hula da ake kira Rotab a jamhuriyar Nijar. Abu na harko dai shugaba wanda aka juyar da shi akwai tsarin shi wanda yake da shi yana bisa wani tsari wanda ya shin wada wanda ya ayyana zai. kina aka juye shi wannan tsari na shi duka ya koma baya. Kenan abu na harko yana sa a ci baya buskan wasu tsarurruka na ci gaba wanda shugaban kasa wanda aka hambare ya shirya ko kuma yake shirin ya yi abu na biyu yana sa kasa ta samu dan latti buskan wasu abubuwa akwai wasu takardu ko kuma wasu kuduri-kuduri eh, wanda kasa ta sa tsakanin kasa da kasa ko kuma kasashen duniya suka samu hannu yana sa duk wannan kuduri a rihe su yana sa kaga duk wasu eh, masu hannu da shuri masu tallafa ma kasa buskan wasu fanni-fanni suna iya tsaidawa yana sa kama wasu sabin mutane su zo wanda sai sun koyi aikin tunda aiki ne ake na ci kasa na ci gaban kasa ana harkar eh, tahiyar da mulki kenan tahiya ce ake wadda ba a jawowa baya yanzu aka zo aka juyin mulki kamar an sa mata waigi ne an yi tsaye cak yana iya sa wasu mutane su zo wanda ba su san komai ba cikin harkar tsarin ko kuma ya sa wasu mutane wanda ba ƙwararri ba fuskan harkar mulki ko harkar tahiyar da mulki kaga sun zo sun ɗauki ragaman mulki a yanzu haka dai 'yan kasar niger na zaman jiran matakin da kungiyar kasashen yammacin afirka ecowas ko sai da yawo za ta ɗauka kan niger a taronta na yau lahadi a birnin abuja na tarayyar najeriya game da juyin milkin baya bayan nan da aka samu yusuf abdullahi murya amurka daga nyamai jamhuriyar niger zuwa gaida Malam Yusuf ga Murtala da ci gaban labaran duniya. an yi garkuwa da wata ma'aikaciyar jinya ba amurkiya da ɗanta a haiti a cewar wata ƙungiyar agaji ta krista a jiya asabar kwanaki bayan da gwamnatin amurka ta umarci ma'aikatanta da ba na muhimman ayyuka ba da su fice daga ƙasar caribbean mai fama da talauci saboda taɓarɓarewar tsaro an yi garkuwa da alex dorsenville da yaronta da safiyar alhamis a kusa da port prince babban birnin ƙasar haiti a cewar wata sanarwa ta shafin yanar gizo. ita ce matar daraktan kungiyar wadda 'yar kasar haiti ce kuma an ɗauke mahaifiyar da yaron daga harabar el roy lokacin da suke hidimar al'umma alex mace ce mai tausayi da ƙauna wadda ke ɗaukar haiti kamar gidanta da mutanen haiti a matsayin abokanta da danginta in ji el roy garkuwar da aka yi da su dai ta zo ne bayan da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar da sabuwar sanarwar gargaɗi kan balaguro tana mai cewa ya kamata amurkawa da ke haiti su fice da wuri bisa la'akari da halin da ake ciki na tsaro da kalubalen samar da ababen more rayuwa a halin da ake ciki kuma kasar kenya ta shirya jagorantar rundunar kasa da kasa a haiti kuma za ta tura jami'an 'yan sanda dubu daya zuwa kasar da rikicin karibiyan ya daidaita da zarar an amince da tayinta in ji ministan harkokin wajen kasar a jiya asabar ƙungiyoyin 'yan da kayar baya sun mamaye kusan kashi 80 cikin 100 na babban birnin kasar ta haiti kuma munanan laifuka kamar satar mutane don neman kuɗin fansa fashi da makami da kuma satar motoci sun zama ruwan dare sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da prime minister haiti ariel henry sun shafe kusan shekara guda suna neman shiga tsakani na kasashen duniya don taimakawa 'yan sanda to amma babu wata ƙasa da ta karɓa kiran ministan harkokin wajen kenya alfred muchua ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar a yammacin jiya asabar cewa kenya ta amince ta jagoranci rundunar sojojin ƙasa zuwa haiti sanarwar ta ce alkawarin na ƙasar kenya shine tura tawagar 'yan sanda dubu ɗaya da za su taimaka wajen horarwa da taimakawa 'yan sandan haiti don dawo da zaman lafiya a ƙasar da kuma kare manyan cibiyoyi ya ce har yanzu shirin tura dakarun na bukatar izini daga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da kuma amincewa daga hukumomin cikin gida in je shi. Najeriya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Murtala Faruk Sanyin na ya karanto. na sanyin na mutane da dama suna neman sanin kowane ne madugun wannan juyin mulkin da aka sanar a matsayin shugaban mulkin soji. an haifi cani a farkon watan janairun shekara 1964 a tukunus da ke yankin filinge na jihar talabiri a yammacin nijar ya yi karatun firamare da sakandare a garinsu na filinge inda ya ci gaba da karatu a makarantar isa kwarambe da ke mai babban birnin ƙasar nijar a shekara 1982 ya dai shiga harkokin soji ne a shekara 1984 bayan ya samu jarabawa bakaloriya Chani ya rike mayan mukammai a aikin sojoji kuma ya yi karatu a babbar makarantar koyon dubarar aikin soja ta ƙasa da ƙasa da ke garin Montpellier na ƙasar Faransa. kuma ya kasance na hannun damar tsohon shugaban kasar isufu muhammadu janar chani ya kasance kwamandan rundunar tsaron fadar shugaban kasa tun daga shekara 2011 muhammadu isufu wanda bazum ya gada ne ya kafa rundunar don samun kariya daga yunkurin kifar da gwamnatinsa daga dakarun soji saboda a lokacin ayyunkurin juyin mulki da dama duk da cewa bai bayyana ba a cikin bidiyon da sojoji suka sanar da juyin mulkin amma an riga ayi yakinin cewa cani ne zai jagoranci gwamnatin mulkin sojin an kuma alakanta canin da yunkurin kifar da gwamnatin isufu a shekara ta biyar amma ya bayyana gaban kotu a shekara ta takwas inda ya musanta zargin kuma daga bisani kotu ta wanke shi a shekarar ta 2018 a shekara ta 2018 ne tsohon shugaban kasar isufu muhammadu ya naɗa shi mukamin janar a ranar juma'a ne dai janar abdurrahman chani ya bayyana a gidan talabijin na ƙasar nijar sannan ya ayyana kansa a matsayin shugaban majalisar ceton Ƙasa. wata rundunar sojoji da ta sanar da hamɓar da shugaba muhammad bazum hamid mahmud muri amurka daga agadas jamhuriyar nijar To yau shugaban kungiyar ECOWAS Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya kira taron kungiyar a birnin tarayya Abuja da nufin shawo kan lamarin. To sai dai kamar yadda za mu ji a wannan rahoton da wakilinmu a birnin Yamai Suleiman Barma ya hada akwai mutane da dama da suke ganin bakin alkalamin ya bushe. Juyin mulkin da ya haifar da faduwar gwamnatin Muhammad Bazoum a ranar 26 ga watan Yulin 2023 wani al'amari ne da ke fayyace targaɗen demokradiyya a yankin afirka ta yamma kasancewar ita ce ƙasa ta hudu renon faransa a jerin kasashen yankin da suka fada ƙarƙashin mulkin soja daga shekarar 2020 kawo yau sabili kenan ake ganin yiwuwar kungiyar sai da yawo na iya ɗaukar tsauraran matakan da ka iya canzawa janar abdulrahman tani da mukarrabansa tunani ganin yadda tuni wasu kungiyoyin ƙasa da ƙasa suka fara juyawa majalisar ta cnsp baya sakataren watsa labaran gamayyar kungiyoyin 'yan jarida suleiman bura na mai nuna fargaba kan matsalolin da ka iya biyo bayan halin da nijar ta tsinci kanta a yau wani lokaci an yi irin juyin mulki a nijar wanda mutane suka yi watanni ma ba su da albashi a wannan lokacin bin mahwata irin wannan abubuwan su hal ya zama na an kai gurin da ƙasa ba ta iya ba biyan albashi muna kyautata zaton cewa su eh, masu hannu da shuni da su wannan kin shugaban da suka ɗauki mulkin za su yi ƙoƙarin su yadda ya kamata dan saboda a ce eh, abin da yake tahiya na yau da gobe dai wanda eh, ma'aikatu ne da sauran wani abubuwa na hakkin kasa a ce an samu an tahiyar da su eh, musamman ma harka ta tsaro kuma da duka sauran abubuwan da za a talaka. Lura da hakan ne ya sa shugaban gamayyar kungiyoyin Rezo Esperance Bashar Muhammad ke kiran shugabannin kasashen yammacin Afirka su ɗauki matakan zakulo hanyoyin rigakafin wannan annoba ta juyin mulki domin a tunaninsa ta haka ne za a sami ɗorewar demokuraɗiyya. Muna son ita CDAO ta yi nazari na latizawa bisa kan wai ita wannan demokrasiyan ta afirka menene gurguncinta a halin yanzu kuma su kawo gudunmuwa yadda ya kamata a tahiyar da ita saboda kullum in an ce sai an yi juyin mulki sai dai awo za ta tashi tana ta kai da kawowa ba ta iya maganin abin da zai hana a yi juyin mulkin. A nasu bangare sojojin na kokarin shimfiɗa manufofin da suka zo da su a matsayinsu na hukumomin riƙon ƙwarya misalin ganawar da ta hada su da sakatarorin ofisoshin ministoci a yammacin jiya sannan sun shigo da wasu karin sabbin mambobin majalisar ta nsp sai dai ɗan rajin kare demokradiyya na ƙungiyar rotab muhammadu ciro ma'aisami na cewa ba girin-girin ba ba don kun zo ku kuna soji ku yi abin da ku ga dama kuma matakin farko wanda ya kamata soji su ɗauka to ban da sata dukiyar wadda muke da a tsaya a diba ta a tsara ta yadda kowa zai samu tun daga ba wani nijar duka mutum nawa ne ga yadda Allah mu arziki da man fetur da zinariyanmu da uranium kinmu in aka tsaya aka kula da su sun ishe mu mi abubuwa da yawa wanda zai gyara rayuwar dan Nijar amma matsalar da ake samu yan siyasa ne sun rike abun daga su sai ɗiyansu sai yan uwansu sai yan jam'iyyarsu su suke cin albarkacin abin kenan sojoji su kiyaye a sanarwar da suka bayar ta kafar gwamnati a yammacin jiya asabar da daddare sojojin majalisar CNSP sun bayyana cewa sun samu labarin kungiyar sai da yawo na shirin gudanar da taron gaugawa a wannan lahadi 30 ga watan yuli abuja don tsara farmakin haɗin gwiwa da wasu ƙasashen afirka da nufin mayar da hambararren shugaban ƙasa kan kujerarsa suna masu yin kashedi ga dukkan waɗanda ke neman yi wa nijar abin da suka kira shishigi a harkokin cikin gidanta yayin da a nan ya mai tsohon shugaban ƙasar nijar isu muhammadu ya shiga yunkurin samo bakin zaren da ya sarke a yammacin jiyan ya gana da jakadan faransa da a ɗaya gefe sojojin da suka kifar da gwamnati haka kuma ya tantauna da jakadun kasashe mambobin kungiyar eu sai dai kawo yanzu ba a bayyana abin da tuntubar ta bayar ba sule mummuni barma muyar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. To kamar yadda kuka ji tun da farko a yau ne za a gudanar da wani taro na musamman na kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma CEDEAO domin cimma matsaya game da matakin da za a ɗauka kan juyin mulkin soja a Nijar. idan za a iya tunawa tun a jawabinsa na farko bayan zaɓensa a matsayin shugaban ƙungiyar ta ecowas a watan da ya gabata shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya jaddada cewa ba za su lamincewa juyin mulkin soji a ƙasashen yankin ba haka kuma jim kaɗan bayan juyin mulkin na nijar eh, murtala Tinubu ya fito karara yana cewa za su ɗauki duk wani matakin da ya dace domin ganin an saki hambararren shugaban Nijar ɗin Muhammad Bazoum tare kuma da mayar da shi akan mukaminsa. To Grace akan haka ne muka tattauna da mai fashin baki Dr. Bashir Muhammad Acida na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto kan yadda yake hasashen matakin da kungiyar za ta iya ɗauka. Uh, matakai na farko shine wanda ake yi na diplomasiya dama shi ake yi na farko kira ga waɗannan waɗanda suka kawar da gwamnati ta demokradiyya wadda tsarin mulki ya yadda da ita kuma tsari ne wanda duniya ta yadda da shi 'yan ƙasa sun aminta da shugabanci kuma eh, da tsarin da ake bisa gare shi waɗannan suko suka zo suka kawo wato haramtacciyar gwamnati wadda ba a yadda da ita ba na ƙarhin bindiga lokaci ya wuce zamani ya wuce na mulki irin wannan wanda mutane komi yawan su in dai ba jama'a kasa ga baki ɗaya ba ne za su zo su amshi gwamnati da ƙarfin bindiga su tursa sama mutane shugabanci a irin wannan lokaci ka san wannan abu yana da ban mamaki a irin wannan lokaci a irin wannan kuma hanga domin duk inda muka ga ana irin wa'annan juye-juyen mulkin kaga akan ba da dalilai waɗanda masu mahimmanci saboda kila kasar halin da ciki ko ka samu mulki ko kuma kila wani bangaranci na shugabanci ko lalacewa tsaro ko lalacewa wani abu wanda duk in ka diba a kasar Nijar ƙarƙashin shugabancin shugaba ba zum babu waɗannan dalilan shi yasa haga su ma shugaban shugabannin sojojin suna ba da ah, waton wasu dalilai waɗanda ba ƙwarara ba na biyu shine magana da Uh, sauran kasashe na hadawa na hadaka na ba da mataki wanda ya shahi waton mataki na tattalin arziki tun ga abin da ya shahi matun hana motsi ga kasar da kuma shugabanninta kan gabatarwa ko gudanar da wani abu da ya shahi mulki kasashe eh, su sukan yi hakanan su mai da ƙasa saniyar ware ta yadda duk abin da ya shahi ƙasar nan Eh, in dukiya gare ta kasashen waje ko kuma a kasashen su ko kuma wani hulɗa ta kasuwanci ko wani cemako na kuɗi ko na kaya sai ya kasance an yanke eh, na gaba za a ga cewa akwai abin da shahi mataki shi kan shi wani lokaci in ya kamata za ga wani lokaci a ɗaukan mataki wanda ya shahi na soja wanda yake yana da wuya domin wasu lokuta akan ga cewa kamar shiga cikin al'amura na cikin ƙasa amma in akwai haɗaka irin wannan na tattalin arziki da kuma ita ma hukumar ko kuma ƙungiyar haɗin ƙasashen afirka wanda ita ma ta ba da kwana goma sha biyar muna tsammanin in an ka samar da irin wannan haramtacciyar gwamnati sukan iya tashi su ɗauki mataki wanda da ya shahi na soja domin Uh, ana cewa ga tsari akan ce wannan tsari na uh, juyin mulki yana da abin da ake cewa contagious effect wato in ya faru wuri daya sai ya ci gaba da faruwa kaga akwai kasashe kusan biyar ko hudu uh, wannan yanki namu na yammacin afirka yanzu waɗanda sojoji sun amshe su so kyalewa da rashin ɗaukan mataki akan wayancan tun lokacin da aka fara wannan juyin mulkin to ya kama ya sa kyale da rashin ɗaukar matakin da ya kamata shi ya haifar da wannan sojoji suka ji cewa ah, suna suma da karfin gwiwa da kuma jin karfin cewa suna iya amsan mulki na farar hula. To bisa ga yadda ita kungiyar ECOWAS da ma shugabanta wato shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana sasantawa kawai shine a saki bazan kuma a dawo da shi akan mulki wanda kuma da wuya su waɗannan sojojin masu juyin mulki su yarda da haka. Shin kana ganin hakan za ta yi kuwa? Lallai wannan eh, yana da unhani kwarai. Wato ya kamata wa lokaci ya da shugabanni na Afirka su aika saƙo wato mai ƙarfi ga watan hukumomin sojojin wayannan kasashen cewa lokaci ya wuce ba su mai da hannun agogo baya lokaci ya wuce na irin mulkin soja a kasashe in soja na son mulki ya aje bindiga ta yi ya cire kaki ne ya taho ya shiga siyasa a yi mulki da shi don wannan waton karni na 21 karni ne na yadda ana mulkin mutane ne ta hanyar jeho ƙuri'a ko kuma zaben shugabanni don haka Ah, ya kamata ah, su babban murya daga kausan murya ba magana ɗaya a yi taron shan shayi a tashi ba a maga cewa 'yan ayi wannan taro na ah, ecowas ko cdo an hidda matakai daki-daki da za a ɗoka ba mu ya kai ga wato hari na soja saboda in aka fara wannan ba a san iyakan matsayin da zai koma ba ko kada ya jawo wato ƙasa ta fada cikin wani yanayi na rauni na dole kaga aka ce za a yi wanda soja za a rasa rayuka za a hasarar dukiyoyi kuma abubuwa za su dan ja baya to muna fatan su ma wa'annan sojojin da suka je mulki 'yan ƙasa ne suna da kishin ƙasa in suna da wasu abubuwa da su ƙorafe ƙorafe da suke da shi to sai su gabatar ta hanyar eh, diplomasiya sai a ɗauki matakin da ya kamata ni ina da kyakkyawan fata cewa ba zai kai ga wannan matakin ba amma dai wani lokaci dole a tamna tsakuwa domin a ji tsoro a nuna musu cewa ko da shi ɗin ya rage za a ɗoka kuma ɗin in suka nuna taurin kai to ya kamata a ɗoka ɗin domin a ga abin da ya kamata. Dr. Bashir Mohammed Atida na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto a hirarsa da Murtala Sanyin na sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin ci gaban wannan hirar kafin mu karkare ga nasiha Lahadi. Sunana Pastor Amwese Emmanuel a cikin Holy Spirit Church a Babo Akurin daga kasan Kumasi, Ghana. In ka duba cikin Bible Zechariah chapter 7 verse 8 to 10 bayan yan Israel sun bi cikin azaba iri-iri daga kasan Babel a lokacin Nebuchadnezzar. Bayan sun samu futu sun tambayi anabawa lokacin kamar me Allah ke so mu yi yanzu shi Allah ya ce musu abin da yake kawo kwanciyar hankali duka kawai nake so mutane na su yi su samu farin ciki su su abin su yi gaskiya cikin abin da suke yi duka yasa mun da kuma muke bautan allah abin da ya kamata mu yi bukatan shi sosai ne kwanciyar hankali annabi isa kuma ya ce cikin matthew chapter 5 verse 9 kamar don wanda yake yin abin da yake kawon kwanciyar hankali duka shi allah ke duba allah ke consider kamar diya ko kuwa yaron shi ko kuwa wanda ya san shi Allah ya sa mu duba mun da muke bauta Allah mu nemi ko kuwa mu yi abin da yake kawo kwanciyar hankali duka shi zai bar mu samu eh, cin gaba assalamu alaikum to madalla yanzu ga murtala da tashin muhimman kanin labarai To Grace a takaice a yau Lahadi ne ake sa ran shugabannin kasashen kungiyar raya yammacin Afirka ta ECOWAS ko CDAO za su gudanar da wani taro na musamman a abuja babban birnin najeriya domin tattaunawa kan matakin da kungiyar ta sha alwashin ɗauka kan sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar niger ita ko kungiyar kasashen afirka ta au a taron ta na majalisar tsaro da zaman lafiya ranar juma'a ta ba da wa'adin kwanaki goma sha biyar ga sojojin da su gaggauta komawa barikokinsu su kuma saki muhammad bazum tare kuma da dawo da halattaccen gwamnati a kasar. kasar saudi arabia na shirin karbar bakuncin wani taron tattaunawa kan ukraine a birnin jidda a ranakun biyar da shida ga watan agusta mai kamawa taron zai sami halartar jami'an kasashe kusan talatin na yammaci da wakilansu ciki har da india da brazil da indonesia da mexico da masar da chile da kuma zambia To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da ci gaban wannan shiri na musamman da ya ta'allaka kan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar. To kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com haka kuma kuna iya yin tsokaci a shafukanmu na facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da murtala faruk na. da baba yakubu makeri wanda ya kasance producer mu a yau a madadin juli kenan ko <laughs> alheri ke muku ta alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana da alheri